alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Yan uwa mu da wannan lokaci da fatan mun wani lafiya. Allah ya sa albarka a rayuwarmu, Allah ya sa albarka a abin da muke nema na halas. So kamar yadda muka sani kwanaki na yi magana yi bidiyo na sa a YouTube mu na bayani akan my mtn.ng so idan mutum yana neman karin bayani ko kuma bai sani ba so kana iya zuwa cikin YouTube kai sacin Elbasa TV insha Allah za ka samu bayanan akai. So wannan kuma mun zo da bayani ne akan wannan sabi, wanda wani application ne wanda insha Allahu kafin su zo tsaye da shi, so za ka ɗan iya samun alal aƙalla kai ma za ka ɗan ci <clears throat> moriyan wannan application. Wannan ba kowane shi ne wannan kamar yadda na yi mana magana sunan shi sabi. So wannan application ɗin shi idan mutum ya rijistan shi kana da hanya biyu da za ka iya withdrawing kuɗi, ko ka sa kati ko ka tura shi zuwa account ɗinka. amma suna da ƙa'ida so bara mu shiga ku ga yadda application ɗin yake bayan ka shiga cikin application ɗinka ba haka zai nuna ma ba so za ka yi registration kamar yadda kuka sani bayan ka yi registration zai buɗe maka haka amma ka tabbatar ka yi using referral code ɗin nan saboda <clears throat> kamar yadda nake mana magana shine insha Allah idan ka yi using referral code to shine wanda yake sponsor ɗinka zai ɗan samu wani abu wanda a referral ɗin nan duk referral za ku ga abin da mutum yake samu wanda kuma za ku ga kwatankwacin nawa ne wanda su za su baka a ne kai za ka mai da shi kuɗi ko kuma time so anan wurin wannan kamar yadda kuke gani sabon account ne wanda na buɗe shi ɗazun so a nan wurin akwai wani wuri wanda ya kamata mu lura ga shi new sale da new spending so nan wurin da kuke kallo ta nan wurin kai zaka za duk zaka iya zuwa kai tracking na misali transaction din da kake ko da sauran platform ne misali sai in ce yau na sa katin ɗari so a wurin new sale ɗin nan zan shiga ko kuma new spending a nan zan shiga rubuta gashi ne kuna gani total sale gashi ne ɗari uku a wannan satin misali number of sale guda ɗaya to so ɗaya kenan so kamar yadda nake mana magana a haka zaka zo ka yi zaka zo ka zaɓa akan abin da kake so so abu na farko idan har kana so duk ka samu wannan referral ɗin to dole sai ka lura da wa'innan wurin da zan nuna maku kamar yadda kuke kallo shine nan wurin account detail da kuma bank account musamman musamman account detail din nan dole ka tabbatar da cewa ka cike information ɗinka so in baka cike ba ba wani bayani da zaka iya samu na information a kai sannan kuma ba wani um, benefitin da zaka samu wanda ka yi referral ko kuma wanda ya referral ɗinka matuƙar baka cike nan wuraren ba so a nan wurin bayan ka shiga ka cicciki information ɗinka sai kai saving ɗin shi sannan sai ka zo nan wurin bank account a wurin bank account nan kai za ka rubuta kai adin account number da kake so kai ga bankuna nan kamar kuke kallo to za ka zo kai selectin bankin ka bayan ka selectin bankin ka sai ka je kai misali sai yanzu in ci bari in ɗauko wannan misali in ci wannan account ɗina sai in rubuta account number sai sai kai sa normal account detail ɗinka ma'ana account name ɗinka da kake biyarin a can sai ka yi saving da ka danna continue kawai ba wani abu zai jira ka ba kawai zai nuna ma saving ne zai yi saving kamar yadda da ke mana bayani so bayan nan wurin shine idan ka gama a nan wurin shine so ka riga ka cike wa'innan ƙa'idojin kenan makan manta cikin mu za ka shiga sai kuma nan transaction kamar yadda nuna mana bayani akan cewa nan wurin total sale total balance ga shi ne nuna ɗari uku so duk fara ɗin da kai ba nan za ka gan shi ba wannan kai ne za ka shiga ka rubuta abin da kake so kamar da ne mana magana na irin abubuwan da kai so sai nan customers shi ma no need misali a ce ko kuma idan akwai wanda kake so ka rubuta kamar da ne mana magana za ka iya zuwa kai kamar ka ɗauke shi a matsayin asusu wanda duk kuɗi da ke turawa misali kamar a ce wani account ɗinka za ka iya zuwa ka rubuta na sa kaza ko kuma na bada kaza a nan so transaction ɗin kamar da ku sani shine misali na ce gashi um, wannan me yake da suna ne na yi sai da data duk da dama ina sai da data 1 gig uku wannan akan number su ko da kai amfani da shi ka tura so insha Allah za a tura maka datan ka tare ba bawai sai an abin nan ba to idan mutum yana buƙatar data kamar yadda na magana so zai yi tuntuɓa na a namba 08069 08069290549 wannan shine namba na 08069290549 so bayan ka zo ka ciki so gashi na how to use sabi kamar yadda ne mana magana wannan how to use sabi din idan baka san shi ba so kana iya kilikin akan shi shi ma ka shiga bayani ne dai kawai idan kana neman wani matsala da kake fama da shi so anan wurin zaka zo ka duba daidai da abinka sai ka shiga so anan bayan ka yi sai ka zo ka shiga referral reward so anan wurin wannan ka lura da kyau wannan shine referral code din kai ma idan ka shiga anan za ka gan shi so idan kana so ka sharing din shi kawai za ka sharing ka tura mu farin ɗinka so bayan kayi wannan misali anan wurin gashi anan ne za ku lura saboda anan ne kuɗin yake gashi anan wurin anan total point zero ga referral mutum uku so abin da ya sa nan ya koma zero shine ina tabbacin cewa waɗannan farar mutum ukun da suka yi joining ba su shiga sun cike wayancin ka'idodin da ne magana ba na wurin bank account da kuma account detail especially account detail tabbas ba su cike ba domin in sun cike duk mutum ɗaya za su baka za su bada reward guda point guda goma misali gashi na how to qualify gashi here is how to qualify for sabi reward kamar da ne mana magana wannan suka ce a business using your referral code to duk wanda ka gaita yana da kyau a ce ka san wa kai gayyace shi saboda shi yasa aka canza tsari yanzu za ka ga idan mutum ba shi ya referral ɗinka ba ko kai tambaye shi ma wani zai banza da kai so shi idan ka yi referral mutum ɗaya za ka samu 10 point wannan 10 point ɗin yana daidai da naira ɗari biyu a kati ko kuma idan za ka tura account number za ka tura account ɗinka daidai da naira ɗari da hamsin so idan kana so ka sa akan numban ka ne so dole sai point ɗinka ya kai point ɗari ka gara laƙalla ka yi da fara mutum goma kenan so sai ka zo ka lissafa ka ce misali tun daga mai ne na magana duk mutum ɗaya ɗari da hamsin ne sai ka zo ka ce ɗari da hamsin sau goma ina ga shi zai baka one five ƙila akwai transaction da na nuna a wani hoto da na sa ɗazan a status akwai da za ku sun samu haka year receive so amma idan har kai kilikin withdrawal ka ce wai kai dole dole a lokacin zan a'a suna amfani da working days ne from monday to friday in allah ya ba zai kai wannan adadin kwanakin ba za ka samu abinka sannan idan wanda ka gayyata misali ka gayyace mutum ɗaya kamar da na magana za su baka fani goma so a cikin mutum da sai alal a samu mutum wanda ya transaction guda hamsin ta yaya zai transaction shine kamar nan wurin da ne yi gima magana mu ne za ka yi ne za ka zo ka rubuta new order ko kuma spending wannan spending shine kaga abin da ka siyar ne so idan aka yi rubuta ya cike ne ya cike har su hamsin za su ƙara maka font guda goma kamar yadda na yi magana za su ƙara maka font guda goma bayan nan to idan aka samu irin wannan kamar yadda na yi magana ya kai guda hamsin din so za su baka font guda goma so kaga wannan goma yana da ɗari da hamsin a kuɗi ko kuma ɗari biyu a kati sannan idan za ka samu point goma again idan print ɗinka yi da farin alal shi ma kamar matan goma shi ma za ƙara ma goma so za ka yi redeem ɗin shi ne za ka yi ma'ana za ka yi withdrawal ɗin shi idan ya kai point ya kai point ɗari shi ne 15 so anan shi ne idan ka shiga nan convert gashi nan kamar da kuke kallon injin na taɓa ga convert na murana so idan kai kilikin kwambat kun gan shi a nan wuraren ko idan misali alƙalla sai a ce yanzu wancan furen dina a cikin ukun nan suna yin wancan abubuwan duka su duka furen dina zai zo nan wuraren gashi ne 10 point is equals to 150 idan ina so in making ya cash idan iya time ne is 200 misali yanzu inda abuna ya kai so anan wurin zai nuna ma ina danna point ni zan selecting point ɗin da nake so ah, amma minimum kamar na magana dai zuwa account ne 200 eh, sorry 115 ne amma idan kati ne insha Allah za ka sa ka 200 ka kana combating za ka zo ka sa fannin misali ina in na sa font ɗinka guda goma saboda kun ga san shi ba su verify amma suna yin verify ina danna haka za a kai ni kamar da kuke kallo gashi sai in sa number na sa number shi kan zan combating point to airtime insha Allah zai shiga shi musu especially yana shiga instantly ne ba sai ka je ka sha wahala ba so wannan shi ne amma wannan kamar yadda mu gana mu dan mori wannan garabasan saboda kafin su gano ko kuma su dakatar da shi to anan dai za mu tsaya da ba wai wani dogon bayani bane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh